to masu kallon mu kamar yadda kuke kallo ga ramadan garba nan da shi da shagon audun tinga wanda kuke kallo ga rogen nan ma ya zo yana taya shi daure hannu kamar yadda kuke kallo ramadan garba ramadan da shi da roget gashi nan yana daura hannu wanda za su yi dambe da shi da shagon audun tinga to ga shagon audun tinga nan kamar yadda kuke kallo shi ma yana nasa daurin hannun wanda dai kamar a nan shagon auren tinga yadda yake nunawa kamar jikinsa ya mutu inda za su yi wannan damba da ramadan damben da ba a taɓa yi ba a kwanaki dai an samu su wato kuɗi har dubu ɗari da hamsin wanda aka ce an nemi shagon auren tinga an rasa to amma yanzu ga shagon auren tun nan ga kuma garkocin da sarki ya zo gurinsa ya zo yana kara masa karfi yana cewa ya daure su shiga cikin wannan fili kuna tare da musu bawu kano youtube inda za mu kawo muku wannan wasa ga sarki garkocin da nan eh sarki garkuwa sarki garkuwa cindo gashi nan shine ya zo gurin shago auren tinga Thomas kallon kamar yadda kuke kallo shagon auren tinga shine to ga ramadan garba nan shi ma yana nasa nadin shi da roget ta komai zai iya baruwa fa yanzu yanzu to alƙarin bello dai gashi nan yar mage ya kama alƙarin bello amma wani ya tare damban to eh Aynen ba. ga shagon auren tinga nan eh ga shagon auren tinga mai guduma shi da ramadan to shagon auren jinga kenan to masu kallon mu dai a zira ido magayin da za a ta wannan dambe tsakanin ramadan da shi da shagon auren tinga komai zai iya faruwa masu kallon mu to to ga dai dan bana masu kallon mu kuma zura ido magayin da za a fafata wannan dambe kamar yadda kuke kallo shagon auren tinga dai kamar yadda muke baku labari wannan dambe ba taba yin sa ba a kwanaki an sassa damban zai yi hukunci irin nawa ga dai dan banna shagon aurin ta kudi na dubu talatin aka sa to amma shagon aurin tunga tun da ya yi kuru ya duke tsakaninsa ya matse ta ya buɗe bankare ta za a ba shi naira dubu ashirin ce an ba shi goma yau dubu talatin kenan Lige ke shagon auren tunga dubu talatin ko nan nan na dan wannan ramadan garba tun da kai nan gida ce kuma ga masu baka nan sun yawa mu shagon aure mutanen namu suka da imanin zo sai a hankali su sarkin awa sai a hankali su tawa sai a hankali ka yi hankali ba mace ya ci dubu ashirin kai ga dubu goma ka sha ruwa shi kenan amma ban haka bai ke ta to daga wani kudin abinci zan farki to ga dai nan ban nan ga dai jagon auren tun ganin yana kewayawa kamar yadda kuke kallo shagon audun tinga eh, ga ramadan garba ramadan shi ma kamar yadda kuke kallo ya ɗoro kaftin gashi nan gacen ya tafi gurin jamawa gurin bagon 'yan sanda to gacen ya je gurin jamawa da kansu kuma yana gaggaisawa da su to to masu kallon mu ga ramadan nan ya daga hannu kamar yadda kuke kallo za a taka wannan dambe tsakanin shagon audin tinga da shi da wato ramadan wannan dambe ba taba yin sa ba kamar yadda nake muku bayani a wannan lokaci wannan ne dambe na farko wanda za a yi shi ga dai damben nan ramadan garba ramadan daga bangaren to masu kallon mu ga dai damben nan an riga an busa wallahi shagon audin tinga da shi da ramadan wannan dambe ba taɓa bayin sa ba komai zai iya faruwa damban kudi naira dubu talatin ga damban na ga damban nan ga damban na ga damban nan masu kallon mu musbahu kano youtube yake kawo muku wannan dambe ga damban na ga damban nan shagon audin tinga gashi nan gashi nan shi da ramadan garba an hadu komai zai iya faruwa ga dai damban nan gashi nan ga nan banna ga dai nan banna ga shi nan ta ga dai dan banna ga dai dan banna gade nan gade nan banna gade nan banna masu kallon mu

tabawurin tun gayanansu ga ramadan nan la ilaha illallah wallahi ramadan ya sumar da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duka daya wallahi ya sumar da shagon auren ka? ko rama duka bai ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah ga shagon auren dinka

maza na auta ina hakobe na gama ga ya masarikin bindiga na ala ina hakobe in ga matan sarki ne a kashe idanun sarki a ana a hanga ko a yi kwance sarki ma a ka karaba gara da mama sarkin ya akwai masu a dan yi ya ce fansar bai da ba tare da mama mai Kaya ko da na da ba a yin A da ya kyauta ya ba. sun ganin ana neman sa siyayen tarasa sun hau kansa wai ya zubillahi shagon aurin tinga gashi nan kai ba rigima za ka yi baka tsaya a treatment ɗinka Allah kiyaye wallahi shagon aurin tinga gashi nan subhanallah dama dai alamin ya dan kare da dan banga baki daya kabba ku sake shi fa kabba ku sake shi ku rike shi ba bai gama dawowa ba fa ku rike shi nace Allah kiyaye bai gama dawowa ba yasin akwai matsala ba zai iya baduwa ba wallahi ka ku sake shi wallahi ka ku sake shi gashi nan dai shagwa auren tinga dama ya kare da lamba tirin kwanaki ake ta sa musu amma gashi nan yaron ya shammace shi wallahi ya maduka daya shagwa auren duka ko rama duka bai ba to dan bane dai ga dai auren tinga nan yana warware hannu Allah kiyaye to masu kallon mu gare nan bana an taka tsakanin Adamu Bagon Dage daga bangaren Kudu Bagon Manta daga bangaren wato Jamus ga dai dan banna ko ina sun fito amma ku manya manyan har yanzu ba ku fito ba wannan yana jiran wancan wannan sai ya gara da mai tashe to gashi nan ya janyo ku ai ga dai dan banna ne ga dai dan banna ga dai dan banna ga dai dan banna ta ga dai dan banna adam bagon da gere shi ne mai wando gashi nan adam bagon da gere shi da bagon manta ga dai dan banna ayya ga adamu nan fa adamu da shi da bagon manta ga dai dan banna wallahi ga nan da kowa ake adamu bagon dage adamu bagon dage dai shine mai dada daga bangaren kudu a bagon manta shine daga bangaren wato jamus kamar yadda kuke kallo musamman kano youtube ke kawo muku wannan dambe a jihar kano ga dai dan ga dai ban nan to zane in ruwa za su sha su sha ruwa in kuma ban za su kowa ya ji kowa ayyani a ji a sha ruwa a da ku yi aniya ku yi dambe ku biya ɗan kallo ga dai ban nan masu kallon mu an dawo turmi na biyu kamar yadda kuke kallo ga dan ban nan a sa ga ko da madan shi ma talabi ma ma a a da ka kai eh, turmi na biyu ga dai ban nan masu kallon mu kai ga kuwa ka shirya ga dai damban nan ayya ga dai damban nan adam bagon dage ga dai damban nan ga dai damban banna. ga dai lambar nan masu kallon mu musbahu kano youtube ke ko nan wannan dambe ayya gashi nan bahago da bahago ne dai bahagon manca gashi nan to masu kallon mu ga wani dambe nan wanda za a yi wannan dai dambe masu kallon mu to masu kallon mu kuma zira ido ku kallo nan dambe wallahi dambe ne mai kyau tsakanin sha'aban sha'aban daga bangaren guru garkuwar ramadan yaro mai ji da karfi daga bangaren mada a daga bangaren jamus kai garkuwar ramadan ta garkuwar ramadan yana ji da karfi ba eh. eh bari ya taya ramadan ga dai dan wallahi dai gashi nan ta la la la ya fara bin shi abin fa ta ga dai dan banna gashi nan gashi nan dai garkuwar ramadan shine mai bulin wando rogo daga bangaren jamus shaban daga bangaren kudu ga dai dan na kuna tare da musu bawo kano youtube yake kawo muku nan dambe gashi nan ba la ilaha to gashi nan to masu kallon mu ga dai dan banna an koma masu kallon mu muna tare da musu bawu kano youtube yake kawo muku nan dambe shaban shaban ya kaba shi maka ba wallahi shaban gashi nan fa ta shagon ramadan fa yaro ne mai karfi wallahi gashi nan ayya wallahi ayya shaban ya masa flat gashi nan ana tura shi la ilaha illallah shaban ya bige shagon ramadan to to ga nan ana ta nemo shagon ramadan dai gashi nan dan gyara dan gyara ya lakare kiɗin gada mahasada ba sa ƙauna ɗan gwamba da ali eh. yau da gobe mai kare muna kwana dan gwamba ni ni san mutum in bai ra'ayina ni bani ni san mutum in bai ra'ayina damisa ho duna damisa mai kaura da bayi ina ce gaba ta kawo yamma ta kawo dangon baba o oh, gudun kare in bai kashe zomo yayye da masanin boso na ya ba Allah ya da girma ko dan balange alheri ya kai ma eh. iso da misa mai kaura da bayi

kare mai kaura da bayi ani ba ni son mutum in bai ra'ayina ani ba ni son mutum in bai ra'ayina uwa kudawa lare alheri ta ma. uwa kudawa lare alheri ta ma. Moura da yi baban binta sarki masu gwari alheri ya kayi ma sarki masu gwari alheri ya kayi ma taho duna sa maza jena, taho duna sa maza jena wuce mata kaji kiɗin da ba a baiwa ibrahim mai nama dan yau da nama gobe da nama na gode ga jagoran manan nan dai da alama ya samu tunda ya fara gane mutane da kansa Ga shi nan wato sani yaron mamman yana share masa ƙasa ga nan ramadan shi ma ya zo gurin yaran nasa ba mu sanya za a yi ba to kadiyar madan nan to kai ka ga dama ku rike shi ne ku fita da shi a hankali Allah ya kiyaye gashi nan a gashi nan dai ya dawo shagon ramadan kadiyar madan nan yana warware masa zaren kamar yadda kuke kallo to gane yaron yana daga hannu ya samu a dan litinin ma yana malliki saboda kokarin da yaron yayi yaron dai mai damba ne shagon ramadan gashi nan yaro ne mai karfi a sani yaron mamman da alama ya dawo ba sai ku rike shi ba ku rike shi a hankali amma da alama ba sai ku rike shi ba ya dawo da kansa to to shagoran madan ga yana daga hannu shagoran madan ya yi kokari to masu kallon mu to masu kallon mu dai ga wani dan bandan ga wani dan bandan masu kallon mu fassan na shagon mada kwastan na shagon mada da shi da dan daba na autar dan banza kwastan shagon mada shine mai yalon wando daga bangaren kudu ga yi nan da shi da dan daba na autan banza dan daban autan dan banza shine mai jan wando ga dai dan banna kuna tare da musufa kano yake kamu gonan dambe yi nan dai ya kafa shi kwastan dai har ba hagu kaba yi nan yana yin da a karkace gashi nan dai ga dai dan banna ta ya makaba ga dai lambar masu kallon mu ayya dan daba yana duka yana juyawa ga dai lambar ga dai lambar nan dan daba bone irin duka yake dukan kaji ga dai lambar musu bawo kano yake kamu konan dambe ayya gashi nan kwastar na jagon mada ya sa amma bai dauke ba gashi nan dai musbahu kano yake kamu nan dambe kurtin kwastan na shagon mada kurtin shagon mada duk shine ga nan za a haɗu ba za a haɗu ba ka fara waka ta fara tafiya a hankali a hankali shekara goma sha wani abu ba shi nan dai dole za a ci gaba da sauri ana ci da karfi ita kuma waka tana san nutsuwa amma shi nan dai jin daɗi kake da cikin nishaɗi to shi abinda waka take so ta kai inda ba a tsammani ba amma da ka mata sauri an samu matsala ka gudu ayya shi nan kula ba da ba kai nan da ba na wutar dan bursa gashi nan dai ga dai dan banna yanzu mutum yanzu ba mutum ba

wallahi dan liti bai samu kudin da za a biya min gidan nan ba yau daga gidan gidan nan amma kudin da za a yi tamban nan yana nan yanzu za mu da mai filo su su so muna kiran shafon aurin tunga tsakiyar fili wata ba a shayi ne a a a ina na yi rantsuwa ba zai ba wata ba ba ba ta la ilaha illallah ga dai nan ban na an koma ka dula hanya ba zan fasa ba dan sa ba wajen nisa eh la ilaha illallah ga dai dan banna muhammadur rasulullahi bai karbi na wutar dan bunza ga dai dan banna masu kallon mu dan daba dan daba a wutar dan bunza gashi nan za a yi dambe kakka damu za ka sa jini ya kuntu kuntu ya gaji dan daba tuye shi tuye shi na Allah tuye shi yawa aka take kaka bari da labarin shirka hannu kutu ba da zafi hannu kutu yawa hannu kutu ba da zafi kura zama kaɗe wata kuma kura uba zaka ka ga wani solo ka wani solo a gidan autar kunsa ka ga wani solo ka wani solo kai da daba kai da daba na wuta kura uba nan kurti ya gaji wallahi wallahi kurti ya gaji kura uba nan kai hannun kutu kuta kai ka ga solo kura uba haka solo la ilaha illallah ya ba lamuni ga dai dan banna dan daba ta dan banza kurutu na shagon mada ya kafa shi ba ya ba shi bonus wallahi ya ba shi bonus ya ba shi bonus gashi nan ya da shi kuma gashi nan ayya ayya gashi nan ya gaji ko masu kallon mu gare da bana an take tsakanin kadara a wutan dan bunza da shi da shagon bagon alkawoji to masu kallon mu dai kadara shine mai bakin wando daga bangaren jamus shagon bagon alkawoji kuma shine mai wandon jeans yankake blue gare da bana to gare kadara nan da kwanakin baya kadara idan ya samu wannan yaron bayan mata daɗi yanayi masa kashe-kashe da yawa amma yanzu da alama na ga ya sawo kadara a gaba don kadara bai da kwari kamar da ga dai don nan ga dai don nan ga dai don nan kadara wata ɗan banza da shi da shagon bago alkawuji ga dai nan bana ana da kowa masu kallon mu musu bawu kano youtube yake kawo muku wannan dambe ga dai nan bana kadara gashi nan fa aunawa yake kadara yake kawo mugun duka gashi nan fa yana dan matsawa kadara gashi nan dai ka gani ko kadara fa sai a hankali to ga dai dan banna la la la la la ga ina ba wallahi idan dai bai san inda zai rika bane ina ji ga nan auna wa kadara duka yake amma dukan baya tasiri ga dai dan banna ga dai dan banna an koma ga dai dan banna kadara wata dan bunza shagon bagon alkawoji gurin madar jamus ga dai dan ban nan ayya ayya mas kallon mu ga nan dai dan nan kadar autan nan banza yana cikin nazari ayya na gaya muku fa billahi zai auna shi yake yi ga dai damban nan